A jiya Alhamis ne, babbar ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin Arewacin Najeriya, Coalition of Northern Group CNG, ta gudanar da wani babban taron wayar da kai da kuma ɗaura 'ya'yan ƙungiyar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma ma'abota kafofin sada zumunta na zamani. akan hanyoyin da za su iya taimakawa wajen daƙilewa da kuma nusar da al'umma da ma 'yan ta'adda hatsarin ta'addanci da kuma tunasar da su mahimmancin zaman lafiya da jin kan junansu. mai gayya mai aiki kuma shugaban taron da kuma ƙungiyar gaba ɗaya alhaji nastura ashir sharif ya bayyana makasudin taron kamar haka nazari ne wanda ita ƙungiyar mu ta yi akan wai ya sa aka kasa kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro a arewacin najeriya ni da na yi consistent cewar masu fim da mawaƙa da social media influencers su ya kamata mu gani eh, bayan mun gama mitin da gwamnonin arewacin Najeriya. A gaban waɗannan mutane da suke nan. So that you cannot do in this society without the contribution of filmmakers, social media activists, and media. Abin da muke fata da yau shi yadda za ku ilmantar da al'ummar su gane wannan abin sharri ne a tare da su. dukkan masu laifin nan bandits da suke daji da su ɗan sa kai da su ne da suka fara mana su da yan bandit nan kowannen su banci ko a wajen a kan social media yana kan facebook yana kan yana kan whatsapp yana kan tiktok yana kan youtube so da haka duk abin da kuka faɗa na gyara zai je wurin su kai sai za su fahimce shi kai sai za su kai shi yadda yanzu za su ɗauki magana ci tinubu ba ko magana abba kabir ko magana da gwamnati da ba za su ci su so suna kallon yan siyasa ne ne ko kuma suna kallon ku as independent people da kuke rike da entertainment industry kuma kuke da ƙoƙarin gina kalca din ku da tamu duk gaba ɗaya kuma kuma kalca ɗin ta hannu Daga bisani mun ji ta bakin tsohon babban sakataren kungiyar kwadago ta Najeriya, alhaji salisu muhammad da kuma kwamarar jamilu aliyu caranci inda suka yi mana ƙarin haske kamar haka mun yi wannan taro ne domin a sanar da su cewa su ma suna da haƙƙi na tofa yawunsu game da abubuwa na taɓarɓarewar rashin tsaro suke damun al'umma sannan kuma su ne wanda Allah ya ba wa basira da za su iya amfani da ita a ɗan ƙaramin fili ko lokaci da za su warkar da abubuwan da suke damun musamman wajen ah, ta'addanci sace jama'a fyaɗe da ake wa mata hana mutane zuwa gonakinsu da kuma abubuwa da yawa na shaye-shaye da yake damun matasa saboda haka su yi amfani da basirarsu ta hanyar waƙoƙi ta hanyar fina-finai ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar zuwa a yi magana baki da baki a inda mutanen suke domin ya zamanto mutane sun haɗa kai da gwamnati domin a samu warkuwa ba yaƙi ba ne kaɗai zai magani wani abu sai an biyo ta hanyar masala da lumana da kuma warkar da jama'a daga cikin wannan eh, jahilci da muka samu kan ciki. zo mun haɗu ne bayan taron da muka yi Abuja wanda ya tabbatar mana al'umma cewa the only solution da gare mu na wannan matsala ita ce ya kasance kowa ya amshi gudunmuwar da ya kamata ya bada ya zo ya bada kan shi ga Allah domin aka cewa mun da wannan yake da mu da shi. mun yi taro da gwamnonin Arewa mun yi taro da sarakunan Arewa yau kuma Allah cikin kurci ya bamu dama muna taro ne da social media da 'yan wasan Hausa sannan kuma da bloggers Sa'annan mun ji ta bakin wasu daga cikin jaruman masana'antar ta Kannywood inda suka bayyana farin cikinsu tare da ba da tabbacin ba da su ɗari bisa ɗari. gaskiya wannan haɗaka ko kuma in ci wannan gudunmuwa da za a zo tare a haɗu na kawo 'yan fim da masu midiya cikin abin da ya shafi harkar tsaro ina ganin abu ne mai kyau kuma abu ne da ni kaina na sha shekara da shekaru ina ta bayani akan irin cewa lalle lalle a ɗauko da saboda saboda kasashe na duniya manya-manyan kasashe kamar irin su america da wasu kasashen ta hanyar media ta hanyar fim ɗin ta hanyar fina-finai ta hanyar wasu abubuwa ne suke nuna duniya cewa sun fi kowa suke nuna duniya cewa suna da wani irin bom wanda in ma kana kwance a ɗakin ka zai zo ya ganka ya dauki hoton ka kuma duk ƙarya ce a haka za ga amma tun kana ganin cewa ƙarya ne wajen sai ka kamar da gaske to wannan sai ya sa cewa idan ma za a yi yaƙi da kai kafin ma a yi yaƙi kai da kanka wannan abubuwan sun riga sun gama kashe inda ka shi tsakanin shugabanci sama da ƙasa akwai sadarwa tabbas kasancewa abubuwa za su kyautatu babu dalilin da zai sa matashi ya tafi cikin daji ya zauna cikin kowane irin haɗari yana yaƙar yan uwansa da iyayensa da yan uwansa da shauran al'umma kuma ya tabbata a dajin ya ga cewa wani abu da yake ba ba ne amma saboda baka bayan man da kai ka nuna mai cewa wannan abu ba daidai ba ne zai ci gaba da rabu da hankali za mu ci gaba da kokari mu ga cewa mun wayar da kan jama'a ta hanyoyin sana'unmu cewa wannan al'amari na ah, ainihin sata ko koye mutane ko neman kuɗin fansa ko je daji da mutane ba su ci ba su sha ba ka gode ba su da sauransu wannan ba hanya ba ce kuma Allah ya da mana suggestion da za mu yi zai ba da kyakkyawar sakamako. Ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Sani Funtuwa daga WTV.